Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya cewa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci barka da zuwa malamigida.com. A yau za mu ansa tambayan Malam Jibrin Helma Zambuk wanda ya ce yana so a taimaka a nuna mar ya za a yi a yi tambarin nnpc logo sannan kuma akwai abin da ake kera superscript wanda duk za mu yi magana a kai saboda haka a kasance tare da mu malami na gida a go kamfanin izago digital wal malami ne saboda haka so nake duk wani mai kallo ya san da cewa duk abin da muke yi musamman ma abin da ya shafi tambura ba don wani abu ne saboda ilmantarwa ne na musamman waɗanda suke so su kware wajen aiki da kunshin na'urar nan da ake kiranta coral Draw. Saboda haka bari mu ci gaba. To idan ka kunna ita kunshin na'urar nan ta Coral Draw ko kana aiki da kira goma sha ɗaya ko kuma goma sha uku ko da ma goma sha takwas ne duk dai abin da za mu yi idan dama ka gane ɗaya ka gane dukansu. Saboda haka a za mu yi wasu abubuwa na farko dai mu tabbata da cewa ma'aunin mu tana nan ne a sentimita ba wuya ka kunna taka za ka da inci sai ka koma sentimita. To abu na farko da za ka yi shine za ka zo ka nan wajen tsifa mai dungu hudu sai ka zaɓa ka ja kawai tukuna to amma sai ka aiki da ma'aunin da zan bayar sai ka zo ka nan sai ka lullube nan wajen sai ka ce 1.3 to sai ka sake lullubewa na ƙasa sai ka ba ta goma sha bakwai idan ka danna to zai mai da girman daidai yadda ka ba da ma'aunin a nan saboda haka domin mu aji koma me muke yi a tsakiyar ita allon namu wato wannan kenan sai mu danna harufan nan ta P. To ka kamar da yawanci nake faɗi ko da yanzu na zo na ajiye nan in dai na zaɓe ta na danna P za ta da tsakiya. To yin haka ke da wuya za mu zaɓi a shi wannan tsiffan namu sai mu je mu Windows. Idan muka je Windows sai mu zo ɓangaren Dockers. Idan ka zo ka ɓangaren Dockers za ka gangaro ƙasa za ka ga akwai transformations. So idan ka je transformations sai ka danna kamar yadda zan nuna muku ko nuna maka a yanzu idan ka gangaro ƙasa nan za ka tare da transformations sai ka zo rotate don ka danna rotate to haka ne za ka tarar da ita to ita wannan uh, tambarin nnpc tana da wayannan haƙura kuma haƙoran nan guda ashirin ne ni na irga idan kana da lokaci za ka yi irgawa kuma za ka tarar da cewa haka ne to abin da ke so mu gane a nan shine a za mu duba idan aka ce maka abu ya kewaya haka wato tsiffar shataletale akwai abin da muke kira digiri to digiri na kowace abin da ya je zago zago shine ake kira 360 shi yasa in aka je an ce ma mota ta juyi 360 wato ta juya ta sake dawa inda dama ta fara juyawa saboda haka don mu gane a wato kowane lankwasan da suka yi sai mu ce 360 sai mu rabawa uh, ashirin to idan akwai kalkuleto a nan idan na ɗauko na ce 360 sai mu rabawa ashirin idan muka ce equals to za mu samu wato goma sha takwas kenan to yanzu tunda mun riga mun san a digiri ɗin da za mu saka sai mu ci gaba To a yadda muka zo muka zaɓi shi wannan a tsifa mai dungu hudu sai mu zo nan sashen angle ɗin kenan sai mu lullube ta sai mu ce sha takwas. Idan muka ce sha takwas sai mu gangaro nan sai mu ce to muna son dangantakan juyin da za a yi ɗin ya kasance daga tsakiya sai ka tabbata ka danna a wannan ka To idan ka makin wannan wajen da aka ce relative center sai ka fara cewa apply to duplicate so sai mu ce dama yanzu wannan muna da ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma to kaga ya cika kenan abin da za ka yi na biye shine za ka zo kuma tsiffan waina ko kuma ce shatale-tale sai ka danna hannunka akan control da kuma shift sai ka ja idan ka ja dai za ka samu dai a ah, tsiffan kamar haka to ita ma sai mu bata ma'auni ma'aunin da za mu yi amfani da shi za mu ce sha biyar sha biyar sama sha biyar wato gefe da gefe da kuma saboda tsayin ya zama iri ɗaya sai ka danna enter a keyboard ɗinka to idan kai haka sai ka danna harufan nan ta p domin ya kawo ta tsakiyar ita allon taka idan ka danna za ka ganta a tsakiyar allon taka to abin da za mu yi shine kamar yadda muke iya ganin ake walla na karafu to ita ma a Corel Draw idan har ka zana tsifofi za ka iya walda sai ya zamanto a abu guda. To don mu cimma burinmu sai mu kewaye wannan gaba ɗaya, idan muka kewaye wato mun zaɓe dukansu sai mu zo nan sashin za mu ga an ce weld idan ka danna to kaga ya bamu wannan asalin a frame wato haƙorin ita nnpc logo kenan to wanda ita dai an bata launin a ruwan ɗorawa kamar da muke iya gani a nan to domin mu ba da shinge mai kyau sai mu ce to sai mu zaɓa sai mu ce to bari mu ga a hudu don mu ƙara wato ita kaurin wannan ita wannan kamar notin kenan ko kuma ce haƙoran to abu na biye shine za mu yi amfani da za mu sake zana wata sabuwar a tsiffar waina sai mu ce to ita kuma samanta zai kasance sha ɗaya sai mu gangaro ƙasa nan sai mu ce ita ma sha ɗaya sai mu danna yanta sannan sai mu sake danna domin ta iso tsakiyar ita allon tamu idan muka yi haka sai mu bata launi wato ja sai mu sake zuwa nan sai mu ce a ita shingen ta zama uku to bugu da ƙari a za mu sake haifar da wata yanzu ko mu sake zana wani ko kuma mu danna mu zaɓi ɗaya daga ci wato ita jan sai mu zo edit sai mu danna wato duplicate idan muka danna duplicate zai sake haifar da wani bari mu aje a gefe idan mu ga ga wanda muke da shi dama ga wanda aka haifar to ita ma sai mu ce a bari mu ba da 9.5 wato gefe da gefe nan ma sai mu ce 9.5 sai mu danna enter to a nan ita kuma za mu ba da koriya idan muka ba da koriya sai mu danna harufan nan ta p domin ta zo tsakiya to kamar da muke iya gani kaga siffar ita tambarin ya iso abin da ya rage mana shine mu rubuta wato rubutun da aka ce a nigerian national petroleum corporation wato ita ce ma'anan nnpc saboda haka sai mu zo mu sashin rubutu sai mu rubuta Nigeria National Petroleum to sai mu bata haka tukuna to za mu iya amfani da ita arial dama kowace na'ura akwai wannan arial sai ka zo wajen harufan nan ta ba wanda ka danna zai sa ita jikin rubutun ta yi jiki sai mu ba da arba'in sai mu ce gashi nan yawwa to daga nan sai mu a yanda rubutun take nan sai mu je mu a sashin text sai mu zo a fit text to part yin hakan mun yi saboda mu lankwasa ita rubutun ta shige tsakanin su kamar da muke iya gani a uwar a ita tambarin saboda haka sai mu danna sai mu zo mu nan idan muka ga ya daidaitu yadda muke so sai mu uh, sake to sai dai ya riga ya yi sama sosai idan muka zo mu nan domin wai mu daidaita kaga ga abin da muka samu saboda haka za mu iya kuma danna nan wajen domin mu uh, karkatar da shi wato karye gefe guda yau wato yanzu kamar yadda muka mai da shi haka shine yake sa shi ya haura ko ya sauko ƙasa to ina gan hakan yayi to domin mu raba tsakanin ita wannan tsiffar da rubutun sai mu danna sai mu zaɓa don za mu ga wayan abubuwan daga baki ɗaya sun fito to sai mu je mu arrange sai mu ce break text apart wato za mu raba su kenan idan muka yi haka yanzu a kowa na cin gashin kansa to bugu da ƙari sai mu sake koma sai mu ce bari mu rubuta corporation idan muka rubuta corporation sai mu zaɓi kifiyar ɗauka sai mu zo mu ariyar sai mu sa ta a ta yi ƙiba sannan ita ma sai mu sake cewa arba'in wato girman rubutun tamu to a wannan sashi ne sai mu sake zuwa text sai mu ce uh, fit text to part sai mu gangaro ƙasa nan to mun zo sai mu ajiye to kazalika shi ma ya ja mu to muna so mu dan samu dan rata to sai mu dan danna nan wajen dan ya dan buɗa sannan sai mu sake karkata shi da wannan to sai dai rubutun namu tana nan a kife yadda za mu da rubutun ta tsaya wato maimakon a sannan kuma a kife a ƙasa ita Corel ta tanadi abubuwan da za mu yi domin mu tabbatar da cewa komai ya zanna daidai wareda saboda haka bari mu ci gaba mu ga abin da za mu haifar to a nan wajen a yayin da wannan rubutun yake nan a zaɓe idan muka zo mana za mu tare da cewa ga rubutu wato aka yi miliyoyin ɗinta wato daga sama zuwa ƙasa idan ka danna zai kifar da rubutun gashi nan a tsaye amma har yanzu a baibai sannan sai mu sake koma na nan gefen sai mu sake cewa miro horizontal to yanzu muna iya karantawa abin da ya rage ne mu daidaita wato ya sake dan abin da ya rage mana yanzu a nan shine mu daidaita saboda rubutun ya ɗan gangaro ƙasa saboda haka sai mu danna wannan abin yawa idan muka yi sai mu sake dan ɗayan button ɗin wato wanda zai ɗan kawo shi tsakiya idan muka yi haka muka tabbata mun ajiye a gefe shi kenan to sai mu sake zuwa nan tsiffa mai dungu hudu sai mu ɗan zana a ɗan ƙaramar kwali sai mu zo sashin launi sai mu ba da baƙi kamar da muke iya gani a nan sai mu ɗauka mu sa a nan sai mu sake danna control da wato don mu mai da shi tagwaye ko kuma mu sake zuwa edit Uh, sai a nan kenan sai ka ce duplicate duk yanda kaga ya kasance maka haka ne za ka yi amfani da shi saboda haka ka ga yanda aka yi uh, ita tambarin nnpc kenan wayannan sauran kayan ciki da muke iya ganin su idan ka aji biyu na coral draw to za ka san asirin yadda ake yi to abinda za mu yi a gurguje kafin nan mu yi bankwana shine za mu yi maganan superscript wato wani sa'in za a ce maka ka rubuta kwanan wata sai ka ga idan aka nuna aka rubuta biyar ga wata sai ka ga an sa biyar da harufan nan ta ta da kuma ha to amma ana so a mai da rubutun ne wato ta ɗin da ha ɗin da suke tare da biyar ɗin sai su yi sama wato su ne ake kira superscript akwai superscript ta sama akwai kuma ta ƙasa amma dakata domin ka ga yadda za mu yi idan na zo ni nan na rubuta in ce misali in ce biyar ga watan disamba to bari ƙara girman saboda ina so ɗalibi ya fahimci abin da muke a nan to nan kana da yancin ka mai da rubutun nan su zama ƙanƙananan harufa sannan kuma kana da yanci ka bar su a manya to amma kamar kullum yawanci aka bar wayannan su guda biyun nan a ƙanƙananan harufofi amma yanzu dai bari yin abin da ya kamata mu sani to domin mu tsukar da wannan rubutun su su haura sama to za mu zo nan ne ɓangaren shape sai ka danna shape tool sai ka zo sai ka zaɓi harufan nan wato in ka lura za ka tare da kowa na da wani farin kwali a gefe wato wa'annan kenan to a yayin da ka zaɓa to za ka tarar da superscript a nan ga ta ƙasa ga ta sama idan ka danna za ka ga ita harufan ta ya, ta tsuke sannan ka zaɓi harufan nan ta ha sai ka sake dannawa to ga ya tsuke ya zama a sama to shine superscript to ina fatan ɗalibi an fahimci wannan darasin saboda haka muke kira ga matasa waɗanda suke so su kama sana'a akan waɗannan su shiga malamingida.com a yanar gizonmu sai ka shiga sashen ajin koyo sai ka je ka aji na ɗaya. Saboda haka idan har za ka turo mana tambayoyi ka tabbata ka kammala aji ɗaya saboda me duk wanda ya rajista na aji biyu muna da sunan shi muna da kuma bayani a kai saboda haka sai ku tallafa mana mu ma domin mu tallafa muku muna fatan kuna samun karuwa da wannan a ah, domin makaranta ce ta matasan arewa saboda haka a kasance tare da mu idan kuwa kana kallon wannan abin a facebook ne ka likin page mu sannan kuma idan kana so muna sanar da kai a duk lokacin da muka sake sa wasu sabbin darussa shiga a tashar mu ta a youtube sai ka danna like domin muna faɗakar da kai a duk lokacin da muka sake zuba sabbin darussa saboda haka a madadin kowa da kowa a kamfanin nan ta a Hezaku Digital Wall ni ne malamin ku nake cewa a huta lafiya. Malami na gida a gaida go.